wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha uku da watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar liladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha, amma kafin nan muna so mu ɗan tattauna dangane da abin da yake da alaka da amalu ahalin madina a ta'aice na'am wa alaikum salam a cikin bayanin na'am to ɗan uwa yana tambaya cewa bayanin da muka yi jiya akan ainihin kabaru aha da kuma mutawatir shin karkasa hadisi zuwa ga kabaru ahad da mutawatir shin istilahi ne wanda magabata sun san da shi ko kuma istilahi ne wanda yake an kirkiro shi daga baya to zance na gaskiya abinda yake da alaka da kabaru ahad da mutawatir wato sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba san da wannan istilahi ba haka nan tabi'ai ba san da shi ba haka nan tabi'in tabi'in su dai sahabban manzo sallallahu alaihi da tabi'ai da tabi'in tabi'in da zarar an ce hadisi ya inganta ya cika sharadin da za a yi aiki da shi kawai suna daukan hadisi ne su yi aiki da shi amma rarrabewan hadisi cewa akwai hadisi ahad akwai hadisi mutawatir hadisi ahad ba a aiki da shi wajen aqida ba a aiki da shi waje kaza ana aiki da hadisi mutawatir ne to wannan gaskiya kamar yadda malaman hadisi suka faɗa bid'a ne kuma falsafa ne wanda aka shigar da shi cikin musulunci babu wani dalili a kan shi babban abin da ahalin sunna zai duba ga hadisi ingancin hadisi kuma ya zama to hadisin gairu mu'allin wala shaz in hadisi ba mai illa bane ba shaz bane za a yi aiki da shi ko da kabaru ahad ne an gane hai za muka duba cikin sharhin tahawiyya al'allama nasiruddin albani ya yi magana mai zafi dangane da masu rarraba hadisi zuwa ga wannan asalin mutanen da suke matsawa wajen wannan rarrabawan su ne yan biri a irin jahiliya da mutazila da khawarij su suna yin wannan su ce idan kabaru ahad ya saba ma hankali sai kabaru ahad ne wannan ya saba ma hankali sai su haji ko ya saba ma wani ra'ayinsu sai su yin aiki da shi amma alaman gane cewa mutum ahadu sunna ne shi ne fifita hadisi akan komai an gane aiki fifita hadisi akan su wani ra'ayi in kaga mutum yana kokari ya yi amfani da falsafa ko ya amfani da wata ka'ida mai rauni domin ya karyata hadisin annabi kamar wannan rarrabewa rarraba hadisi zuwa ga mutawatir da ahadin nan kamar yadda nake bid'a ne wato yin amfani da shi ya zama to yana da tasiri a ce in hadisi mutawatir ne ai aiki da shi in ba mutawatir bane ba za a yi aiki da shi ba to hadisai mutawatirai guda nawa ne ma ba su da yawa idan muka ɗauki irin wannan tunani zai zama to ba za ma a rinka aiki da hadisi ba zai zama to bambancin mu da 'yan ƙalaka to kaɗan ne kawai suna fatan gane wannan saka ahalin suna suna aiki da hadisi sawa'un mutawatir ko ahad to yau muna so mu tattauna dangane da amalu ahalin madina don za mu ji wani malami a garin kaduna yana yawan maimaita wannan istilahi amalu ahalin madina cewa amalu ahalin madina in ya saba ma hadisi ana fifita amal ahalin madina kan hadisi ina ba san gane wannan to wannan malami idan yana magana yana yin shi a dunkule saboda yana da wata mummunan manufa da yake da shi kan hadisi manzon Allah an gani ya kamata in zai yi bayanin amal ahalin madina ya yi tafsilat kamar yadda malaman sunna suka yi tafsiri ina ba san gane wannan in an ce amal ahalin madina aikin mutanen madina su wane ne mutanen madina da ake cewa aikinsu to malaman usulul fiqi sun tattauna dangane da amalu ahlul madina cewa amalu ahlul madina ya kaskashi biyu ɗayansu ya fi ɗaya ƙarfi Bangaren farko akwai amalu ahlul madina akwai ismun tariquhu an-nakal akwai wani bangare na amalu ahalin madina wanda hanyar shi hadisi ne nassi ne shi aikin mutanen madina ne amma kuma nassi ne hadisi ne daga manzon Allah an gano wannan kai shi na cewa ismun tariquhu an-nakal wani bangare hanyar shi nassi ne shi wa huwa azrubun salasa shi ya kaskashi uku na farko akwai naƙalin shari'i mubtadi an min jihatin da bi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce a amalu ahlul madina wanda a mai an naƙal ya kaskashi uku akwai naƙalin shari'i wanda ya fara ta bangaren annabi annabi ba ya raya madina ba akwai abubuwan da manzan Allah ya aikata da yawa a madina sannan kuma sahabai suka yi koyi da shi da suka rayu a madina tabi'ai suka koyi da shi da suka rayu a madina har labari ya kai zuwa gare mu shin wannan amalu ahal madina ra'ayin wani ne ko hadisi da shi to kaga ya kamata wannan malami ya ce ai wannan ma hadisi ne sai ce amalu ahal madina yayi karo da hadisi a wurgar da hadisi ina ba san gane wannan manzon Allah ya fara aikata abu zama menene hadisi ta abin da manzon Allah ya faɗa ko abinda manzo Allah ya aikata ko abinda aka yi a gaban shi ya shuru to so haka akwai amalu ahlul madina wanda ya fara daga manzo Allah an gane da ya fara daga manzo Allah sahabbai suka koyi da shi tabi'ai da suka rayu a madina suka shiga mana koyi har labari ya kai zuwa gare mu to kaga wannan babu yadda za a yi a ce an yi watsi da shi don wannan shi ma yana matsayin hadisu manzan Allah ne an gano wannan ko wannan kamar abin da ya shafi canto labari game da sa'in manzan Allah sa'i sa'in da manzan Allah ya amfani da shi wajen fidda zakan gono an gani wannan sa'i da aka yi amfani da shi wajen fidda zakan gono manzan Allah ne ya amfani da shi a madina sahabai suka gani suka ci gaba tabi'ai suka zo tabi'ai tabi'ai suka zo kaga wannan ai hadisi ne kai tsaye sannan mudu nabi dan karamin nan shi ma manzan Allah ya fara amfani da shi a madina sahabbai su rufe amfani da shi bayan manzan Allah tabi'ai suka zo tabi tabi'i sannan irin yanayin kiran sallan da aka yi a zamanin annabi har zuwa lokacin hayar ya zo gare mu a madina da kuma yadda aka tada ikama a madina da kuma abin da ya shafi wakafi da hubusi da abin da ya kama da wannan wanda aka yi tun zamanin manzo abin ya kai gare mu kaga wannan ya kamata doktorin ya su ce wannan hadisi ne kuma hadisi mai karfi an gani saboda yana so ki mutuncin hadisin annabi sai ce wannan sai ce aikin mutanen madina in yayi karo da hadisi yaya za a yi maganan manzan Allah ya yi karo da maganan wani manzan Allah eh? in ka ga hadisi ya yi karo in ma yi zama zai yi a yi jam'i tsakaninsu in zai yi a yi jam'i tsakaninsu sai a yi jam'i tsakaninsu wai za a amkanar jamfi falayi faru ila gairi in ko ba zai yi ba to zai iya yiwa sai hadisin bai inganta ba in an yi bincike za ka bai inganta ba amma babu yadda za a yi hadisi ingantacce ya ci karo da hadisi ingantacce ba zai yi ba an gani shiga ga hadisai guda biyu ingantattu sun ci karo to kai ne ka ci karo ba hadisin ba ina fata an fahimci wannan yanzu to saboda haka wannan ana kiran shi amalu ahlul madina wanda yake Kismun dari tariquhu an-naqal shi wannan hadisi ne kai tsaye yanzu in mun samu wani mutum sai ya kawo wani sa'i safanin sa'in da manzon Allah ya tabbatar ko ya kawo wani mudinnabi safanin mudinabin da annabi ya tabbatar ko ya kawo nau'in kiran sallah saɓani wanda manzo Allah ya karanta. za mu yi aiki da shi wanda za mu ɗauka na manzo Allah kaga hadisin annabi ne kuma amalu ahli madina yawwa sannan na biyu daga cikin nakal akwai wanda yake dariqu an nakal naqalu zalika min fi'ili min fi'ilin akwai wanda yake wato an ciro wannan daga aikin annabi an gane ko annabi a zamaninsa akwai yadda yake aiwatar da wani abu ka uhu da tsoraki kamar irin garanti na bawa uda shine idan ka siyar da bawa ga mutum za ka ba shi garanti ya danganci irin yadda aka yi a zamanin manzan Allah ko ya danganci irin ƙurfinku to a zamanin manzan Allah idan mutum ya siyi bawa ana ba da garanti don a jarawa bawan ko bawan na da kyau ko ba shi da kyau to wannan akwai yanda aka yi a zamanin annabi to idan har akwai yanda aka yi a zamanin annabi amul ahlul madina ne kuma hadisi ne an gane ba a cewa amul ahlul madina yayi karo da hadisi an bayyana shi ma hadisi ne wannan sannan na uku naqalu zalika bil ikrari wato ciranto wannan daga ikrar ya zama to an ciro shi daga ikrarin manzo Allah an yi a zamanin manzo Allah annabi ya yi shiru duk abin da aka yi a zamanin annabi yana rayu sai shiru su ma sahabbai suka rayu suka shiru tabi'ai haka da sauransu ka tarkihim akazan zanzaka min al khudrawat kaman barin su karban zakka daga ainihin alayyahu da kayan marmari a zamanin manzon Allah baya karban zakka daga alayyahu da kayan marmari a zamanin manzon Allah akwai alayyahu akwai kayan marmari kala-kala amma manzan Allah yana kallon su bai fi a ba da zakansu ba wanda mai nuna mana su hmm? kaga shi yasa zamanin abu hanifa shi ya bada fatawa cewa za a iya karban zakka daga duk wani abin da ka ke tsararwa an fi komin sayi ba ma kasabtun wa mimma akhrajna lakum min al-ard ku ciyar daga tsarkakan abin da kai sana'a wa mimma akhrajna lakum min al-ard har aka ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga ƙasa kaga yan fanda mimma wannan ma din ma ce mausula tana daga cikin siyabul umum an gani to sai abu hanifa ya amfani da wannan umum ya ce duk abin da ka sayi tsarar akwai zakka har alayyahu har kayan marmari wannan shi da ba abu hannifa in kana garin halafiya in kana shuka alayyahu za ka yi zarka sun mangoro sun lemu su ayaba duk akwai zarka amma maza ba malikiya ba mu zarka saboda me imam malik ya kaba hujja da hadisi shine amalu ahalin madina la abin da ɗari buhu mai A takarir. ko mai at-taqrir din a bari ku gani akwai abu yusuf bayan rasuwan abu hanifa abu yusuf ya kai ziyara madina da ya kai ziyara madina sai je gabu da imam malik sai suka tattauna game da zakka da wasu masail da suka tattauna abu yusuf ya ce ana ba da zakkan kayan marmari da alayyahu da kaza imam malik ya ce ba a ba da zakka a kan shi suna bugawa abu yusuf ya gama kawo hujja da wannan ayoyi da sauransu sai imam malik ya ce to manzon Allah ya rayu sallallahu alaihi wa sallam yana kallon ainihin korayen ganye yana kallon karan zaki irin su yana kallon su kayan marmari har manzon Allah ya bar duniya bai taba cewa a cire zakka ba sahabbai kula fa'u rasulun sun yi mulki har sun bar duniya babu wanda yake a cire saboda haka da wannan ya nuna wancan aya baka fahimce shi daidai ba nan take ana kawo ma abu yusuf wannan nan take jikin shi ya mutu sai abu yusuf ya ce wallahi na tabbata malami na da zai rayu da ya rayu ya tarar da wannan da ya tarar da imam malik imam malik ya kawo irin wannan hujja dole zai sallama nan take abu yusuf ya sallama ma imam malik kan wannan matsala to dole ka sallama ah, manzo Allah fa ya rayu to kaga tunda manzon Allah ya rayu a gaban shi bai ce a bada zakan ba shi wannan hadisi da ko ba hadisi bane hadisi ne sama kaga mugun mutum azzalimi sai ce maka aikin mutanen Madina in ya saba ma hadisi sai ambaci hadisi shi za ka ɗauka wannan ba hadisi ba ne to a wajen malaman fiƙi wannan aikin hadisi ne shi an gane sai ce aikin mutanen madina ya saba ma hadisi ta ya za a yi hadisi ya saba ma hadisi sai dai ya zama to hadisin nan in ma ya zama shaz ko da sai ta yi sai ya zama to ana iya samun hadisi sahihi ya saba ma wani hadisi wanda zahiruhu a sihha saboda hadisin yana da wasu yana da wani illa wanda yake mai sukan hadisin suna fatan gane wannan to kaga irin wannan suna da yawa ah, to kaga wannan shi ne guda uku duk nan gaba ɗaya ana ɗaukar su ne a matsayin hadisi ba an gane ku shi ne ce ma an na haka na tuzura ubir madina ya kasance wayannan alayyaho da sauran ana shuka sa madina a zamanin manzan Allah an shuka amma ba ka zo zakka ba to waye sai ce ka zo zakka kuma sannan wani hadisi ne ingantacce ce ka zo zakka gare su babu sai dai mutum ya kawo hadisi sahihun amma gairu sarih akwai hadisi sahihi amma gairu sari mutum ya kawo hadisi sahihi amma ba hadisin yana karantar da wannan bane sai ka yi tsammani yana karantar da haka ne an gane wannan ko to sai mutum ya zo ya kama hujja da shi ah, wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu la ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam da khalifofi bayansa ba sa karban zakka ga wayannan to kuma an ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin qala al-qadi abd wahhab al-qadi wahhab ya ce wa hadha an-naw'u hujja yalzamu indana al-masir ilayha wa'annan nau'i guda uku duk hujja ne yana wajaba a gare mu tafi zuwa gare shi wa tarkul abbas wal maqayis liktilafi baina ashabina fihi da barin duk wasu hadisai da wasu kiyasi saboda saɓanin mutanenmu a kan shi a gani wancan hadisi za mu ɗauka kila bai inganta ba ya ce malaman malikiya gaba ɗaya sun yi ijimai akan riko da wannan kisimi na amalu ahalin madina li anna hadha al-amal yutabaru fi hadhihi al-hala fi hukm al-mutawatir irin wannan aiki ana lura da shi a cikin wannan hali a cikin hukuncin hadisi mutawatir fa in khalafa khabar al-ahad qudima alayhi in ya saba ma hadisi ahad za a gabatar da shi akan shi in har ya saba din fa in har ya saba dan ya kamata a kawo misali a ina ne ya saba dan za ga wani lokaci wani zai kafa hujja da hadisi hadisin ya inganta amma ba ma'anar hadisin kenan ba an gane wannan ko kamar wa fi ma sakatin sama al'ushur fi ma sakatin sama al'ushur duk abin da sama ta shayar ne ɗaya cikin goma abu hanifa ya ce duk abin da sama ta shayar ɗaya cikin goma sai ce da wannan hadisin ke nan duk abin da sama ya shayar ko rake ne ko alayyaho ne ko ma mene ne kawai ɗaya cikin goma kaga ai wannan hadisi ne wannan kabaru an hadisi to sai ce to wannan hadisi ne ga shi kuma zamanin manzan Allah abubuwa da yawa sama ta shayar da su amma ba rume ba to sai a ce amul ahal madina ya saba ma khabaru ahad ba saba ba shi wannan amul ahal madina shine fassara na me na wancan hadisin dan ai manzan Allah shi zai gaya mana abin da yake nufi annabi da yake mana a cikin abin da sama ya shayar akwai ɗaya cikin goma sai annabi ya nuna mana banda karar zaki banda alayyahu banda kayan marmari kaga ya zama am maksus an yi tafsir to irin wannan ne zai ce wai amal ahlul madina ya saba ma hadisi ba ya sabawa wani lokaci hadisin sahihu ne amma gairu sare in an ce hadisin sahihi gairu sare ya inganta amma kai ne ka fasara hadisin a haka ba ma'anar shi kenan ba to irin wannan yana da matsar muhimmanci mu fahimta an gane kaga ai abu hanifa ai ya kafa hujja da wannan hadisi kuma ya kafa hujja da wannan aya wa mimma akhrajna lakum min al-ard kaga wannan aya ne amma gairu sarih ba ma'anar shi kenan ba an gane ku to wannan kenan a قال الأبي عبد الوهاب shine ke cewa wallazi yadullu ala ma qulna annahum idza ajma'u ala shay'in naqalan aw amalan mutazilan فإن فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم به وينقطع العذر به ويجب ترك الأخبار الأحد له لأن المدينة بلدة yace idan an samu irin wannan amalu ahlul madina dole ne a bar duk wani hadisin da ya karo da shi ce dan madina gari ne jama'at minan sahaba manya qawl ilm bi wanda ya tattaro wanda yaqini ke ke aukuwa da labarin su fi ma ajma'u ala naqali a cikin abinda da sahabbai suka yi ijma'i akan ciranto shi fa ma kana hadha sabiluhu idza warada khabaru wahi bi khilafi kana hujja ala zalika khabar ya kasance wannan shine hanyar sa idan khabaru ya zo sabanin sa zai zama to hujja akan wannan khabar din wa turika lahu sai a bar wannan khabar domin shi ya kamata a kawo misali ko sai a kawo misali kama lauru wuya da na kabarin wahid fi ma tawatarar biyi nakal a jami'ul umma ai ala lafi. to sannan sai al-ismu sani li amali ahli al-madina huwa ma kane ijma'an an tsari tariq al Shi ne wanda ya zama ijma'i amma ta hanyar ijtihadi an gare ba wai manzan Allah bane yayi aiki da shi ba sahabbai bane hanya ne na ijtihadi an gani in ma sahabbai ne wasu bangare na sahabbai sun yi aiki da shi babu Haji? amma ba duka sai aiki da shi ba wal istidlal kafa hujja ولم يقع اتفاق المالكية على هذا القسم اتفاق malikiya bai auku akan wannan kisimi ba an gani irin amalu ahlul madina wanda tariquhu al Haji. an gari shi wannan ba wai zamanin manzan Allah aka fara aiki da shi ba sannan sahabbai sannan kaza a wasu daga cikin sahabbai suka yi shi haka na wasu daga cikin tabi'ai da abin da ya kama da wani. kama huwa kama halu sabiqi bal waqa fihi khilaf sabani ya auku a cikin wannan bainahum tsakanin fa zahaba mu'zamuhum ila annahu laysa bi hujja mafi yawan malikiya sun tafi akan cewa wannan ba hujja bane ba wala fi tarjih sannan ba a rinjaye da wannan ra'ayi wa huwa qawlu kubara al-baghdadiyyin wannan shine ra'ayin manya-manya daga cikin malikawan bagdada wa minhum daga cikin su akwai ibnu bukair wa abu yaqub ar-razi wa abu al-hasan ibn al wa abu al-abbas al-dayalisi wa abu al-farj wal qadi abubakar al-abhari wa abu tamam wa abu al-hasan ibn al wa an karo an ya kuna haza mazhaban li malik su wayannan ma sun ce ba su ma yarda ce wannan shine mazhaban malik ba inda ya zama to wato ba wai daga manzan Allah aka samu abin ba sannan sahabbai suka yi ittifaki kai sannan tabi'ai a a ijtihadi ne na wasu bangaren sahabbai ijtihadi ne na wasu bangaren tabi'ai an gane wannan ko to wannan wayannan manyan malamai sun yi inkari cewa wannan ba mazhaban malikiya bane aw li ahadin min mu'tabidi ashabi ko ba su yarda cewa wannan yana daga cikin mazhaban sai daga cikin mutanen sa ba to kun ga wannan shine abin da malamai suka faɗa saboda haka amalu ahlul madina kala kala ne an gane wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai a kowane zamani alqazi iyad ya faɗa a cikin littafin al-ikmal yace wa amaluhum allazi naj'aluhu hujja aikin mutanen madina da muke sawa ya zama hujja wa inna ma huwa fi mustafa da naqaluhum lahu shine abinda kiran su ya yawaita zamanin manzon Allah zamanin sahabbai zamanin tabi'ai wa amaluhum bihi kuma aikin su ya yawaita khalfan an salaf khalaf sun karbo daga salaf kun ji wannan ko min zamanihi sallallahu alaihi wa sallam kuna ji daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kal azan kamar irin yanayin kiran sallah tun daga zamanin annabi wasa da sa'i wa haza wafaqa alayhi al-bukhari wannan hatta wa'anda ba malikawa ba sun yarda da wannan mu mun yarda da shi wa raja ilayhi abu yusuf radiyallahu anhu li munazaratihi li malik abu yusuf ya janye ra'ayinsa saboda hujjar da malik ya kawo masa da suka yi munazara radiyallahu anhu a wannan mas'ala amma ijma'uhum fi maktarahu fi min masail al-ijtihad amma ijma'in su cikin abin da suka yi sabani a cikin sa na mas'alolin ijtihadi falaysa min al-amal allazi ja'alahu malik hujja wannan ba shi daga cikin aiki wanda imam malik ya sanya shi zama hujja wa hadha allazi saraha bihi qadi iyad huwa zahiru sali'u qadi abdul wahhab wannan abinda al-qadi iyad ya ambata Shi shine zahirin abinda alqadi abdul Abdulwahab ya bayyana da shi ba maliki fil ishraf alisabul ishraf haka na ibnu Abdulbar bar al maliki shi ma ya bayyana da shi a cikin littafin at-tamhid sharhi na muwatta imam al shi ma haka ya bayyana a cikin littafin sa at-taqrir wa tahbir wa huwa ikhtiyar shadi wannan shine ra'ayin imam shadi kamar yadda yake cikin al-muwafaqat an gane ko saboda haka da wannan mun fahimci amalu ahlul madina wanda yake zama daga cikin wannan nau'i ba a gabatar da shi akan wani hadisi ahad ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam to mun ji bayanan da malamai suka yi yanzu dan kawo wani misali imamu na malik imamu darul hijra a akwai hadisin da ya rawaito a cikin muwatta ina yawan kawo mana misalin hadisi, albayi ani bil khiyar malam ya tafarraka masu ciniki guda biyu suna da zabi matsar ba su rabu ba masu ciniki guda biyu suna da zabi din ba su rabu ba wato ma'ana da milsiye da milsiyarwa in suka yi ciniki suna da zabi su fasa in ba a rabu ba idan na siyan ma da littafi kafin mu rabu ina iya cewa na fasa ba lissafi kai ma kana iya cewa ka fasa ga kudin a bankudi na an fahimta to wannan hadisi albayi an bil qiyas malamai tafarraka imamu na malik ya ruwaito shi a cikin motsa to sai aka tambi imam malik fatawa yaya hukuncin mutum ya siya abu a wajenka sai ya zamanto kafin ku rabu sai ya ce ya fasa sai Maliki ya ce ai ciniki yana kulluwa ko ba a rabu ba ciniki yana kulluwa ko ba a ba ko ba a rabu ba ciniki ya kullu to imam malik yana ta ba da wannan fatawa wannan fatawa ya yi daidai da abin da yake sun motsa wancan hadisin annabi ne albayyi ali bil khiyar ma lam yatafarraka ga malik ya bada fatawa ya halatta ko da ba a rabu ba in dai mutum ya riga ya siya ka siyar kawai in ka ce ka siya ya ce ya siyar ciniki ya kullu ko da ba a ruwa to akwai wani abokin karatun malik ana kiran shi ibn abi wannan abokin karatunsa ne malamin hadisi ne da sauransu sai yi ji labarin imam malik yana bada yana bada ainihin fatawa sabanin wannan hadisi shi ne sai zo ya kai ziyara wajen malik sai ya samu malik rashin magulla sai ce wai hadisin nan da ka rubuta cikin wata ya inganta ko bai inganta ba sai malik ya ce hadisi ya inganta sai ce amma me yasa kake ba da fatawa saɓani shi ce saboda ya saba ma'amalu amalu madina sai ce ina ce maka annabi ya ce kai kana ce mutanen madina an gane shi ibn abi zai ya iya kokarin sa dan janyo hankalin malik ya bar wannan fahimta shi malik ya ce hadisin yayi karo da amalu ahlul madina so sai aje hadisin zai iya wa kila hadisin an shafe shi ko zai iya wa hadisin khususiya ne ko dai wanda ne shi kenan sai ibn abi tun daga nan ya dauke wa malik wuta har har suka bar duniya ba su ƙara magana da juna ba gaba mai tsanani har ta kai ga sai da ya kafirta malik kan wannan sai malamai ta ce ibn abizir yana da gaskiya amma ya yi zafi da yawa imam malik bai kafirta bacin da ishtihadi ya yi idan mutum ya yi ishtihadi in ya dace ya samu lada biyu in ya yi kuskure lada ɗaya an gani to amma an samu adawa mai tsanani tsakanin shi saboda wannan na ce maka annabi ya ce to abin da ya sa ibn abizir ya ja shi in ya ce amalu ahalul madina shi manzan Allah ne ya faɗi haka manzan Allah bai taba cewa haka ga maganar manzan Allah nan albayyi ani bil khiyar ma bai farra. sannan in ya ce mutanen madina su wane ne mutanen madinan shi ma ibnu aziz dan madina ne sannan ga sa'id bin musayyab akhirul mutaqaddimin in ana so a yi magana babban malami na tajibi a madina in ba a sa sa'id bin Musayyar ba kusan sai a shawo Fatiya. to shi ma sa'id bin Musayyar yana da fahimtar yin aiki da hadisin an gane ai sannan ga irin su abu huraira ga irin su ibn abbas ga irin su abdullahi bin umar duk suna madina to wani irin amalu ahlul madina ne wannan kun fahimci wannan aiki kaga yanzu wannan amalu ahlul madina akan irin wannan za mu ajiye shi za mu ajiye wani hadisi domin shi shi wannan amalu ahlul madina hadisi ne ko ijtihadi to kaga tunda ijtihadi ne sai ake to malik yayi ijtihadi Allah ta'ala ya bashi lada sai bi aiki da abin da ya inganta ku bayyana aiki to ire-iren wannan in kaji an ce malik ya ce wannan amalu ahlul madina ne sai ka bincika ba dukkan abin da malik ya ce amalu ahlul madina bane yake ijma'i wani amalu ahlul madina dariquhu al-ijtihad in kuma dariquhu al-ijtihad ne ba a yin aiki da shi ijtihadi ne na Maliki zai iya dacewa zai iya yin kuskure amma kaga doktorul qiyas baya faɗin wannan kawai shi yanda yake kawai yana dunkulawa ne yace ahlul madina amalu ahlul madina ya saba ma saboda yana da mummunan mummunan adawa da hadisin annabi baya kaunan hadisin annabi yana so ya ingiza al'umma zuwa ga tsalakatu shi yasa ke kokarin duk kokarin da zai iya kawo shakka ga al'umma kan hadisin annabi yana yi an gano wannan ko saboda in kana so ka fahimci hakikanin amalu halin madina ka koma zuwa ga littattafan su kansu malikiya ba doktorul kiyas ba da shi doktorul kiyas yana gina nasu hukunci ne da ka shi baya daukar littafi ya karanta sai dai ya faɗa abin da ya ga dama da kwakwalwar shi wanda wannan kuma cin amana ne na ilimi Allah shi kiyaye eh Allah shi kiyaye mu sanan kuka ga wani littafi muzakkiratu usulul fiqi ala rawdatin nazir libir qudama rahimahullah na Sheikh Amin Muhammad Amin ash Kuma ka duba shafi na 154 shi ma kan amalu ahal madina ya ce wa ijma'u ahlul madina shafi na 153 wa ijma'u ahlul madina laysa bi hujja kun ji abin da ce ijma'i na mutanen madina ba hujja bane shi wa qala malik malik yace huwa hujja hujja ne shi amma hujjatul jumhur amma hujjar jumhur ala annahu ghayru hujja akan sa shi ba hujja bane fa wazi ha asili ne li annahum ba'd al umma domin su mutanen madina wasu sashe ne daga cikin al'umma in an ce ijma'i ana nufin malaman duniya gaba ɗaya su yi ijma'i idan ya zama to mutanen madina kaɗai suka yi ijma'i amma sauran garuruwa ba su yarda da wannan ba ba a kina shi ijma'i wannan ba hujja ba ne kenan da wannan bai haɗa fiti ba ijma'i na mutanen madina ijma'i ne na wasu sashen al'umma madina wato wani gari ne kaɗan daga cikin garuruwan musulmi kuma shi a ka'idar ijma'i ko da mutum ɗaya ne daga cikin malaman duniya wanda ya kai matakin ijtihadi in ya ce shi bai yarda da kaza ba ga hujjar shi to ba ijma'i a shekenan ijma'i na mutanen madina ba hujja ba an da hun ba'dul umma wal mutabar ijma'ul umma kulluha abin lura shine ijma'in al'umma gaba daya wannan shine mazhaba na jumhur amma hujjar malik shi ne ga abinda malik ya dogara cewa a ai abinda yake nufi da ijma'i na mutanen madina kafin a yi aiki da shi akwai sharaɗa guda biyu na farko an ya kuna fi ma la majalar lin ra'ayi fi ya zama to abinda babu wani fage na kawo ra'ayi abinda ba zai yiwu a kawo ra'ayi ba matsala ce fiya, kenan wannan ya zama to kenan daga wajen annaba aka hamsu duk abin da yake matsala ce a wanda bai yiwuwa a kawo ra'ayi to wannan ya zama to hadisi ne na manzan Allah kenan daga wajen manza Allah aka samu na biyu an ya kuna minan sahaba aw tabi'in ya zama to daga sahabbai ko tabi'ai la gairu zalik لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع domin maganar sahabi a cikin abin da babu fage na kawo ra'ayi yana da hukuncin marfu to imam malik sai ya da maganar tabi'ai cewa su ma tabi'ai in suka faɗi magana tabi'ai 'yan madina a cikin abin da bai yiwuwa a kawo ra'ayi an gane wani ku amma matsala wanda ake iya ishtihadi ba in dai matsala ne na ishe fa ahlul madina inda malik fa sahih anhu ka gairi to ahlul madina a nan wajen daidai suke da waninsa in dai abu wanda ya shafi ishtihadi ne su ma sahabban da suke madina da tabi'ai daidai suke da sauran mutane magana su ba hujja bane shi an gani ka gairi min al al'umma wa hukiya alwa al-itlaq an to kai tsaye cewa wannan shine ra'ayi to muka dauki wannan ra'ayi cewa mutlaq to ya nuna kenan cewa amalu ahlul madina ba duka bane hujja kenan an gane kaga dai malam anan wajen ya tsara maimaita dai wannan magana din Allah shi taimake mu hmm. to za mu ci gaba daga inda muka tsaya am izhab anta wa abuka bi ayati wala sani ya fi zikri اذهبا إلى فرعون إنه تقع فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يبلغ قال لا تخاف إن لي معكما أسمع وأرى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نعم to kafin nan jiya mun fara yin wani bayani dangane da abin da ya shafi shi fir'auna da aka cewa annabi musa da harun izhaba ila fir'auna innahu taga ku tafi wajen fir'auna lalle fir'auna yayi dagawa fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana magana mai laushi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ko wala Allah zai yi tunani ko kuma ya ji tsoron Allah inda muka ce a nan wajen ga shugaba kafiri ne ba amma an ce in za a yi masa nasiha a gaya masa magana magana mai laushi idan ko shugaba ya zama to musulmi ba a gaya masa magana mai kaushi su kaga anan wajen akwai wani bayani da na son kawo na abdul musulun abbazul badar dangane da wannan ayatun in zaha ba ila fir'auna inna hutaga yana magana abdul musulun a cikin littafinsa kadaful jana addali a kadaful jana addali sharhi na mukaddima na risala na ibn abi zaid al-qayrawani eh shafi na 165 a yana cewa summa inna nasiha li wulatul umur wa ghayrihim takunu sirran sannan lalle nasiha ga masu jagorancin al'amura da wasunsu yana kasancewa ne a koyi wa beriskin kuma yana kasancewa da tausasawa walinin da laushi in ji abdul musin wa ya dullo da zalika ƙaunin layi azza wa jalla da musa ya ce abinda yake nuni akan wannan shi ne allah subhanahu wa ta'ala ga annabi musa da haru in zaha ba ila fir'auna inna hu tsaga ku tafi zuwa ga fir'auna lalle ya yi tsagawa kula da hu ƙaunar layinan ku gaya masa magana magana mai laushi la'allahu ya tazakaru au ko Allah zai iya tunawa ko ya fi tsoron Allah an gani sai abdul musin sai kawo wannan ayatu sai ce an karɓo daga aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zanahu lalle lausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu ba face ya kawata shi wala yunzu min shay'in illa shanahu ba a taɓa zare shi daga wani abu face ya aibanta shi inda ya zamanto an ce za a ringa yin abu ne da zafi zafi babu lausa sawa, to lallai zai muna na wannan abu wannan hadisi imam muslim ya ruwaito ya zo cikin sayar bukari ga muslim wallafa zuli muslim an abi wa'il shaƙi bin salama ƙala ila li usama an ce wa usama ala tadkhulu ala usman ba mu? shin ba za ka shiga wajen usman ba ka mai magana faqala yace atarawna anni la ukallimuhu illa ubiukum kuna ganin in zan yi nasiha ga usman sai na sai na ji da ku dama in zan yi nasiha ga shugaba sai na zo na tara ku na ce jama'a ku zo ina so in je yi nasiha ga shugaba to ni ba haka nake ba wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu ce na rantse da Allah hakika na masa magana hakika na masa nasiha tsakanin ni da shi ma duna an aftaha amran ba na so in bude wani kofa la uhibbu an akuna awwala man fatahu ba na so in zama to ni ne farkon wanda zai bude wannan kofa din menene baya so ya bude ya ce hakika na masa nasiha tsakanin ni da shi in zan masa nasiha ba sai na kira ku ko in zo kan mumbarin ce to jama'a za mu zo mu samu shugaban kasa irin zaluncin da yake da danniya za mu je mu mai nasiha kowa ya san da wannan idan kai ne shugaban kasa tsakani da Allah sai na hau kan mumbari na ce jama'a ga irin kurakuran da shugaban kasa yake yi yana sace dukiyar talakawa yana yin danniya yana kaza yana kaza alzalimi ne mugu ne algungumi ne to yanzu bayan na sauka da kan bari, kai tsaye za mu je asawar of mai nasiha in su kuma kasa yaya za ka yi maraba da mu? me yasa kaga wannan ba nasiha bane cin fuska ne cin mutunci ne ko kamar yadda imamu shafi yake cewa tagabbat ni bi nufi ka wajen nufin nasiha ka fil jama'a fa inna nusa bainan nasi nau'un من التوبيخ لن أرتدت معها فإن خالفتني وأصيت أمري فلا تركت إذا لم تتلاها كاللذين دا نسيحنك إني كديني دي دكي كان يسنجي من نسيحة cikin jama'a domin lallai yin nasiha cikin jama'a nau'i ne na wulaƙanci da cin fuska ba zan yi zan saurari wannan ba wa in ka lafta idan ka saba mu ka ƙi bin umarnina falataskat kada ka yi fushi zaran kusa da'a in ba a baka da'a ba waye wannan magana imamu shafi malamin addini yayi wannan magana wanda ba shi da sojoji ba shi da 'yan sanda ba shi da kaza to ya ce in ka mai nasiha na wulakanci a gaban jama'a ba zai amsa ba ina kuma shugaba wanda yake gani shi mai ƙarfi ne zai iya yin hukunci da duk karfin da Allah ya bashi ashe shi ya fi cancanta a nisanci mai nasiha a gaban jama'a an gane dai Alal hafiz ibn hajar fil fath ai kallamtuhu fi ma ashartu ilai ai na masa magana cikin abin da kuka yi ishara gare shi lakin ala sabilil maslaha sai dai na masa ne akan hanyar maslaha wal adab da ladabi fi na mai nasiha ne a koye bi gairi ya kuna fi kalami ma yuziru fitna aw nahwa ba tare da an samu cikin magana na abin da zai motsar da fitina ba ko waninsa an gane wannan ku sai abdul musin sai ka wannan hadisi hadisi iyad bin ganin cewa annabi ya ce man arada an yansa lizi sultan bi amrin fala yubdi alaniya walakin ya'khudhu bi yadihi fa yaqulu li duk mutumin da yake so yayin nasiha ga ma'abocin sarauta da wani al'amari kada ya bayyana da shi a fili sai dai ya kama hannun shi ya kadaita da shi fa in qabila minhu fa zaka idan ya karbi wannan nasiha a gare shi alhamdulillah wa illa in bai karba ba kana kad addallazi alayhi lahu ya kasance ya isar da sakon da Allah ya daura masa wannan hadisin Imam al-Hakim ya fitar da shi da Ibn Ibn Abi Asim a cikin sunna qala al-Albani fi takhrijihi fal hadith sahih bi durqi hadisin ya inganta da duk hanyoyin da ya zo gaba daya an gani sai ce wai za ka lannus min rit wallin idan nasiha ya wudinta daga tausasawa da laushi wa kana alaniya kuma ya zama a fili fa innahu yadur wa la yanfa lalle yana cutarwa baya amfanarwa wa min al-ma'lum anna ayya insan idza kana indahu naqasun yajibu an yunsaha bi rifqin walin cewa abu ne sananne duk wani mutum yana da wani naqasu yana wajaba a mai nasiha da tausasawa to kun ji abin da malam ya faɗa in nasiha ne za a yi sun za ka yi wa mutum nasiha ga abin da ya shafi mulkinsa ila ya kawo wani wani ainihin ƙa'ida na tattalin arziki wanda ba ku yarda da shi ba an gane wani abin da yake da alaƙa da mulkinsa in za ka mai nasiha ka mai nasiha kai da shi saboda zai iya yiwuwa wannan abin da ya kawo kai ne kai kuskure ba shi ba ne an gane duk abin da ya shafi masailul ishtihad da kuma abin da ya shafi wato mulkin sa kamar abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya kama da wani ya kawo wani policy policy nan bai muku ba kada ku yi gaggawan cewa za ku mai inkari a bayyane a wato a same shi a gefe zai iya yi wa hankun tattauna da shi zai kawo hujjar da zai gamsar da ku ina fatan gane wannan barin kawo muku misali a lokacin mulkin goodluck jonathan lokacin da gudunar kake so ya cire subsidi me ya faru ga 'yan najeriya da gudunar kake so ya cire tallafi me 'yan najeriya su yi zanga-zanga ko 'yan najeriya sun yi ta zanga-zanga da malamai da kuma 'yan siyasa da 'yan kasuwa aka yi ta zanga-zanga da gudunar jonathan cewa ba a yadda a cire tallafi ba goodluck jonathan ya yi kokari ya yi bayani ga mutane sun kasa ganewa a lokacin mulkinsa to a lokacin da buhari ya hau kan mulki shugaba buhari shi ma ya nufin ya cire shi ma buhari yana daga cikin shugaba yana daga cikin wanda ya jagoranci zanga-zanga din amma da ya hau kan mulki kuma sai yana so ya cire kuma ina ba ta lura da magana na lokacin goodluck shugaba buhari yana daga cikin wanda shi ma ya jagoranci zanga-zanga akan cewa dole ne lalle kada a cire tallafi to kaga lokacin shi baya kan mulki bai san bai san yadda abin yake ba da ya zo ya hau kan mulki sai gane ashe kullum jonathan yana da dan hujja sai yana so ya cire sai ga cewa in yake zai cire shi ma za a min zanga-zanga sai ya haƙura gab da zai zai sauka sai ya miƙa wa shugaba tinubu ya ce wa shugaba tinubu ko a cire shugaba tinubu na hawa sai ya cire to wa'annan shugabanni guda biyu da shugaba tinubu da shugaba buhari dukkan su gaba ɗaya suna daga cikin masu ganin cewa da kullum da kyauta ba kaga wannan policy ne wanda shugaba yake kiki kawo wanda matsala ne na ishtihadi to irin wannan din ka yi ma shugaba in kari kada ka mai akan mumbari dan zai iya yiwa ya fika gaskiya an gane wannan ko sai gashi manya manyan wanda suke mai inkari sai gashi su ne suke goyen bayan a cire subsidy din kun gane wannan amma abin da ya shafi addini ba shi abin da ya shafi addini kamar shugaba sallah mai raka a hudu sai sai shugaba ya ce raka a takwas zai sai shugaba ya zo ya sallah asuba raka a takwas shin ya kamata malamai su shiru za su iya fitowa fili sai inkari ana kiran wannan inkarin munkar irin kuskuren da shugaba ya yi a fili to sai a gyara ne a fili kaga abdullahi bin mas'ud ya gyara ma usman kuskurensa na yin mai da amina da ya kamata ya yi sallah raka a biyu na ƙasar sai ya raka a hudu ya mai inkari a gaban jama'a irin wannan inkari ana kiran shi al'amuru bil ma'ruf wannan nahyu anil munkar kuma ana wannan inkari ne idan mutum ya gani da idansa man ra'a minkum munkaran falyughayiru bi yadihi an gano wannan Za zaka sahabbai da yawa suna gyara irin wannan munkari da yake da alaka da addini akwai shugaban da ya zo yana kan mumbari sai ya zo ya fara yin hudu ba na idi kafin sannan idi ya fara hudu ba sai sahabi ya janyo shi ya nuna ba daidai ba ne kaga wannan abin da yake da alaƙa ne da mai addini ba wai bai da alaƙa da ainihin tattalin arziki ko mulkinsa ko ishtihadinsa to irin wannan gyarawa ake yi domin abin da yake da alaƙa da tattalin arziki yana daga cikin abin da ya fi motsar da talakawa zuwa ga yin tawaye talakawa duk abin da ya shafi kuɗi a ce shugaba ya zalunce ku shugaba ya danne muku haƙi ba wuya shugaba talakawa sun motsa sun yi bore to irin wannan kada a yi gaggawan yi ma shugaba a ce za a mai inkari a gaban jama'a in an ce za a yi za a iya motsar da sharri wanda ba a san karshen shi ba kamar yadda usama bin zaid ya faɗa ina fata gane wannan malamai sun bambanta tsakanin nasiha da inkarin munkar a mahallin shi mai so zai je duba karin bayani almuhim dai a nan wajen in nasiha za ka yi ma ba. a cikin mawridul ishtihad ko abin da ya shafi mulkin sa kada ka yi mai a gaban jama'a ka kebance shi zai iya yiwa ya fika hujja zai iya yiwa yana da wani dalili kai baka gano ba ka zo kana ta sukan shi daga baya in ka hau kan mulki sai ka gana shi shine ma ya daidai an fahimci ko to shine Allah ta'ala shi ke mu shine yake فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فأتياه كجي وجنك كجي وجنك الأولى فقولا كجي مسا إنا رسول ربك للي مو منزلين لأبنججنك فأرسل معنا بني إسرائيل كأيكا بني إسرائيل تاردمو ولا تعذبهم kada ka yi musu azaba ƙarji ina ka bi ayatin min rabbika hakika mun zo maka da ayoyi da mu'jizozi daga ubangijinka wassalamu ala man ittaba aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ba sai wassalamu alayka ba ya kamata ce wassalamu alayka ya fir'aun sai suka ce wassalamu ala man ittaba al-huda min ke nufi kenan idan fir'auna ya musulunta in ya bi shirya aminci ya tabbata a gare shi idan bai musulunta ba ba, to aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a to yanzu menene babban sakon da annabi Musa ya dauka zuwa ga Fir'auna shin sakon tauhidi shine babban sakon ko babban sakon shine ya saki bani Isra'ila su tafi eh tauhidi shine babba to menene ya sanya lokacin da Fir'auna ya yadda ya saki bani Isra'ila Allah ya ce annabi Musa ya kwashi bani Isra'ila ya gudu da su ko Musa ya kwashi bani Isra'il ya bar wa'azi zuwa ga tauhidin eh? inda wa'azi akan tauhidin da annabi Musa ya tsaya da ya kafe ya shiga bare yin wa'azi sai annabi Musa sai ya kwashe bani Isra'il sai ya gudu da su shin ta wato kwashe bani Isra'il din shi ne yafi girma a wannan wajen ko kuma kaza shin an aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna ko kuma annabi Musa ya yi wa'azi zuwa ga Fir'auna ne a matsayin riban kafa shin riban kafa ne ko asalin an aiko shi ne mai wa'azi a kan tauhidi eh saboda annabi Musa walaqad na Musa kitaba waje Allah hudan li bani Isra'il Allah ta tafi min duni wakila mun aiko annabi Musa mun ba annabi Musa littafi muka sanya littafin ya zama shirya ga bani Isra'il a gani in huwa illa abdun al'amna alayhi wa hu masalan li bani isra'il shi dai annabi Musa alaihi salam manzo ne zuwa ga bani isra'il to yanzu zuwan da ya zuwa ga fir'auna shin hakikari wato ya zo ne tabbas an aiko shi zuwa gare shi ne ko riban ne? babban abin da Musa ya zo Allahu a'lam ya zo ne domin ya zo ya kwaci bani Isra'il daga hannun Musa yawa bani Isra'il yawa Musa yawa Fir'auna wa'azi cewa ya je da zaluntar bani Isra'il ya sake su su tafi an gani shine anan gashi nan a fa'ati ya ku zo wajensa ku ce masa inna rasula rabbika lalle mu manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani Isra'il ka saki bani Isra'il tare da mu wala tu'azibhum ka daina azabtar da su ƙarji ina ka bi ayyata min rabbi haƙiƙa mun zo maka da ayoyi daga ubangijinka wanda za su tabbatar cewa daga Allah muke wassalamu ala man ittaba al-huda inna qad uhiya ilaina inna qad uhiya ilaina an al-'adaba ala man kazzaba wa tawalla lalle haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare mu cewa lalle azaba ya tabbata ga duk wanda ya karyata kuma ya juya duk mutumin da ya karyata kuma ya juya ya kibin gaskiya shine azaba zai tabbata a gare shi na'am qala sama rabbukuma ya musa sai fir'auna yake to wane ne ubangijinku ya ya musa wane ne ubangijinku tunda ka ce kai baka yadda ka bauta wa gunki ba ka ce baka yadda cewa ni Allah bane wai ubangijinku na'am قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه shi ubangiji mu ne wanda ya ba komai halittansa sannan kuma ya shirya da shi an gani an ce lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah za mu ji bayani annabi Musa Allah ya turo shi ne zuwa ga Fir'auna ko kuma ya turo shi ne zuwa ga bani isra'il in ya turo shi zuwa ga fir'auna ne me yasa ya kwaso ban ta kwashi bani isra'il ya gudu ya bashi hmm? Allahu a'lam yawa ah, assalamu alaikum akwai wani bawan Allah ya ba da gudunmawar naira dubu hamsin na tallafa wa tafsir

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك